akwai wasu jakunkunan ruwaye a saman koda أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنانا صالح النور السلام عليكم جماعة a wannan lokaci za mu duba da nazari akan wata halitta da larabawa suke kiranta ko tsari da larabawa suke kiransa jihazur ri'ati in ka ce jihazur ri'ati shi turawa suke kira structure of the lung na nufin tsarin halittar huhu huhun nan wata halitta ce da allah subhanahu wa ta'ala ya fara sanya hanyoyin kare iska tun daga ainihin gurabun hanci gurbin hanci shi ake kira nasal cavity wanda laraba suke kiransa a jiwaful anfi sannan huhu yana da wani akwatu da ike tara murya akwatin murya shi ake kira da turanci voice box wanda laraba suke kiransa sanduki sauti sannan akwai mahaɗar hanyar abinci da iska ina nufin Trout da turanci larabawa suna kiranta alhalki sannan akwai kwaroron iska wanda bature kira shi da pipe ko kuma trachea wannan shi laraba sai kira kasbatun re'ati haka kuma huhu yana da ainihin mahaɗar hanyoyin huhu wato hanyoyin mahaɗar huhu su larabawa suke kira sha'abatul kasbatul hawa'i wato bronchi sannan akwai murfi wanda in huhu ya narke to shi yake ta da iska wanda tura suke kiransa diaphragm shi kuma laraba larabawa suna kiransa aljihabul alhijabul hijabul hajis sannan akwai wani kundu da ke tara iska wanda larabawa sai kiransa huwaisilatin ru'uwi bature ya kira shi da suna biyu albioli kuka kiransa albiolas sannan akwai wata saiwa da take shigar da iska ko take karɓar wa huhu abincinsa don ya inganta ya tara ainihin wato iskar da ake buƙata kuma ya yi aikin da ake bukata wannan ita ake kira capillaries Larawa suna kiranta sha'ari da ke sannan akwai mafitar rubabbiyar iska ta musamman wanda idan aka samu iska ta shigo to akwai hanyar ke fita wannan ku hanya tura suna kiranta out carbon dioxide larabawa sun kirawo ta da makharajar sani oxidil carbonin sannan akwai mashigar kyakkyawar iska mashigar kyakkyawar iska na a jikin huhu tura suna kiranta in oxygen laraba suna kiranta madakhalu oxygen sannan akwai wasu ƙananan tubalan ginin halitta a cikin blood wanda ake kiransu tubalan jini wato blood cells wannan shine kaɗan daga cikin halittun da suka haɗu suka yi huhu na nufin lungs idan muka dubi huhu yana dauke da waɗansu matsaloli da ke faruwa waɗannan matsalolin da ke kama huhu wato ike kama iska akwai matsalar shimfidar shimfiɗar ƙoƙon kai tun daga ƙoƙon kai ana iya samun wata matsala da ake kiranta sinusitis sinusitis matsala ce a cikin hanci wacce take iya ba wa iskar da mutum ya shaƙa matsala ko zuwa cikin huhu laraba sun kira wannan matsalar da iltihabul jaibul amfi wato cututtukan aljihunan cikin iska wanda iska ba ta iya shiga cikin huhu sai ta bi ta wannan aljihunan da suke cikin kokon kansa don me don a tsabtace iska kuma a dafa iskar iskar ta zama ta inganta sannan akwai matsalar shimfiɗar cikin hanci to a cikin hancin kuma akwai wani tantani shi kuma wannan tantanin allah ya zuba wata wani jini a ƙarƙashinsa wanda tiririn yake fitowa yake dukan iskar danta da hu ana kiranta iltihabu gisha'ul amfi wato rhinitis akwai kuma matsalar bututun cikin huhu huhu yana da bututayen da ake iya samun matsalar kamuwarsa sai ya zama majina tana daskarewa kuma iska ba ta wadatar huhun ana kiranta iltihabul kasbat bature ya kirawo ta da ainihin bronchitis sannan akwai wata kwayar cutar da ta fi kama kananan yara tun a cikin ciki da iyayen suke shan bakon sanyi wato idan suka sha ko su kwanta a lokacin da suke da ciki a wajen danshi ko su saki ac ko su saki mm, fanka da sauransu to a ko su dinga shan kankara to a wannan lokacin ana iya samun iltihabul kasbat wanda shi kuma ainihin matsalar jakar iska ce ta huhu wannan jakar iskar to ita ake kira pneumonitis akwai daga cikin cututtukan da na lissafa kamar sinusitis rhinitis bronchitis pneumonitis waɗannan su ne infection na cikin huhu to shi huhu ana buƙata ya tara iska mai ɗimi wacce za ta dinga ba wa sassan jiki gaba in aka samu ɗayan waɗannan cututtukan shi ne sanyin ba ɗumin huhu ke kaucewa sai ya zama sanyi ya haɗu da sanyi sai sanyi ya dinga daskarewa ta haka ake iya samun tari ta haka ake iya samun majina ta dinga fita ta haka ake iya samun kaki ta haka ake iya samun ciwon kai ta haka ake iya samun ainihin mura wanda wannan muran kan iya kawo toshewar hanci ko rashin jin kanshi da wari da makamantansu ta haka kuma ike nasar jiki ya zama an samu matsala To idan aka samu irin wannan yanayi kai ta haka ma ake iya kam ake iya samun tuberculosis na cikin huhu. Idan an samu irin wannan matsala to a yi ƙoƙari a samu ganyen kabeji kore da ake zubarwa a kai wa dabbobi. Ganyen kabeji kore wanda muke cirewa sai mun tarar da fari to wannan ganyen kabejin yana ɗauke da good chlorophyll wani sinadari ne da rana take watso shi kuma da shuke-shuke suke ainihin dafa abincinsu da shi to wannan ganye na ɗauki da shi sannan sai a samu lawashin albasa shine kurrasa da larabci alkurrasa to idan aka samu lawashin albasa shi ma ina ɗauki da wannan chlorophyll ɗin sai a haɗa lawashin albasa da ainihin ganyen kabeji sai a shanya su a guri ingantacce a daka su su yi ainihin gari to sannan sai a dinga shan karamin cokali da safe karamin cokali da yamma a shayi ko kuma a haɗa wannan garin babban cokali da zuma kofi ɗaya a dinga bawa mai wannan cutar babban cokali da safe babban cokali da yamma kenan gari za a zuba garin wannan haɗin za a zuba a cikin kofi ɗaya na zuma a dama sai a dinga shan babban cokali da safe babban cokali da yamma to akwai kuma wani haɗi da ake yin sa shi kuma na tafiyar da asman ma gaba ɗaya akan iya samun sassaƙen ainihin wato sassaƙen ah, marke garin marke sannan a samu tafarnuwa sannan a samu ganyen zaiti wato turare dogo da ake shuka a makarantu su ake niƙawa in aka niƙa to sai a dinga tafasa ruwa in aka ɗebo babban cokali sai kamar cokali biyu sai a zuba tafasasshen ruwa kamar lita biyu idan aka zuba ya huce da kansa sai a dinga shan karamin kofi da safe karamin kofi da yamma wannan shine cikakken maganin da yake magance matsalar ciwon sanyi don ƙarin bayani za ka iya tuntuɓar mu ta wannan lamba sifili takwas sifili uku uku bakwai shida biyar takwas biyu biyar zero h zero three three seven six five eight two five daga dr salih nur kano salamu alaikum wa